بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وني سابن حلقة na tarihin magabata na kwarai tarihin sayyidina ali ibn abi talib amirul mu'minin abul hasanain mun tsaya akan wato a matsalar sulhu da aka haɗu a dumatul jandal don a ƙulla tsakanin mutanen iraq wakilan sayyidina da ya tura musu wakilan sayyidina ya tura wakilansa ƙarƙashin jagorancin abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais da kuma mutanen sham da suka samu wakilcin amr bin al-as radiyallahu anhuma duk su biyun da abu musa al-ash'ari da amr bin al-qais dukkaninsu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to mun tsaya a abin da ya faru a wannan a kokari da aka yi na sulhu shine ba a cimma komai ba yanda suka zo haka suka koma ba a samu wato daidaituwa ba ta haka abu musa al'ashari sai ya wuce makka shi kuma amr bin al'as ya koma sham suka aka ci gaba da mutanen kufa ana ce ma sayyidina ali amirul mu'minin don shine yake da bai'ar a sahabbai shi kuma muawiya mutanen sham suna ce masa amir wanda ya nuna kan cewar kissar da ake ruwaitowa ta cewar abin da aka yi na sulhu shine cewar abu musal ash'ari ya tashi ya ce za a cire da sayyidina ali da daga khilafa a cire muawiya daga shugabancin sham a wanda shine abin da suka yi na sulhu sai amr bin al-as shi kuma sai ya tashi ya ce wannan abin da ya faɗa ne to tunda shi ya cire wakilinsa ni kuma na sanya wakilina wato ya sanya muawiya ake wannan ita ce kisar da ta shahara ake cewa abin da aka yi kenan wanda har waɗanda suke ruwaito waɗannan kisoshi a cikin tsufan tarihi waɗanda suke ba amintattu ba amma kuma sun samu karɓuwa a cikin mutane duk abin da ake faɗa kenan har ana nuna abu musal ash'ari a matsayin wani wanda yake mara sanin siyasa dolo wanda yake bai san ah, yadda ake maganganu da ba su dace ba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bai san makirci ba bai san za a iya masa wayo kuma suke nuna amru bin al'as a matsayin wato wani mai dabara mai ha'inci maganganu da ba su dace ba ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu musa ash'ari ya fi karfin a shi da wannan sifa mutumin da ya haddace alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kirarin yabo da cewar Allah ya bashi daɗin murya irin daɗin muryar mutanen gidan annabi Dawud irin daɗin murya annabi Dawud alaihi salam su Aisha sukan sukan saurari karatunsa cikin dare yana cikin sahabbai da suke yin fatawa a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai wato ma'ana iliminsa na fikihu da ilminsa na alkur'ani da haddasa ta haddasa ga alkur'ani da ilminsa na fikihu da sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yana daga cikin sahabbai da ake da suke yin fatawa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman wato littattafan tarihin fikihun musulunci suka tabbatar kuma haka yake a cikin tarajum din da sayyidina Umar da sayyidina ali da ubay ibn ka'ab da abu musa al-ash'ari da abdullahi ibn mas'ud da sayyidina abubakar duk suna fatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su shidan nan abu musa al-ash'ari yana daga cikin su kuma wanda sayyidina umar zai tura shi ya zamanto shine wato wanda yake da wanda yake wanda yake kula da shine wanda yake wato kula da shine gwamna a kufa sai na umar ba zai tura wani ya zamanto amir ba in ba wato in ba wanda yake ya san siyasa ta shari'a ba haka zalika sai na umar ya tura shi basra wanda mutanen basra daga can suka samu karatun su duk wa'annan dalilai ne da suke nuna cewa abubuwan da daltafan tarihin nan suke faɗa akan abu musal ashari ba daidai bane ba gaskiya bane dan haka ya wajaba wato a rinka taka tsantsan wajen irin rubuce-rubucen da ake karantawa a kan tarihin musulunci waɗanda suke za a iya amfani da su domin a gurɓata aƙida a karkatar da mutane daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma a kai haka zalika amru bin al-as amru bin al-as haƙiƙa da yana daga cikin waɗanda suke yaƙar addinin musulunci kafin ya musulunta domin yana daga cikin wanda aka tura ambasado a ambasada na Qurayshawa don su je su dawo da musulmi da suka yi hijira zuwa Habasha har suka kai har suka kai ma Najashi a Najashi suka kai masa wato a kyaututtuka don ya saki don ya sa wato musulmi da suka je suka hijira ya sake su su dawo da su makka a ci gaba da azabtar da su amma daga baya ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa yana kuma daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su ya taɓa sanya shi ya zamanto a shugaba a cikin sariya ya taɓa sanya shi ya zamanto shugaba a wata jama'a ta musulmi da ya tura su <clears throat> da ya tura su kai hari to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sanya wani mutum a makilcin wato a matsayin shugabanci na sahabbai ba in ba wanda yake da sifofin shugabanci da amana ba wanda sifofin shugabanci shine iya mulki a ƙarfi a cikin mulki da kuma amana saboda haka maganganun da kuma waɗannan tafan tarihi suke faɗa wanda ya shahara a cikin harsunan mutane na sifanta a amr al-as da cewar wato yana da wato rashin amana Allah a wannan tur da wannan magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu adalai ne kuma daga cikin abin da zai nuna maka cewa wannan ƙisar da ake faɗa cewar wannan shine sulhun da aka yi aka cimma abin da yake nuna maka cewar wannan abin ba haka bane shine kan cewa duk inda aka diltafan da suka ambaci cewar wannan shine wato sulhun da aka yi dukkaninsu isnadinsu bai inganta ba ba a ruwaito da wani ba a ruwaito da wata daga wata hanya wadda take isnadinta ya tabbata ba domin dukkaninsu a hanyoyin gabaki daya da abin da ya faru tsakanin da abin da hanyoyin gabaki daya ne wannan kissar an ruwaito su ta hanyar waɗanda suke ba amintattu ba a wajen tarihinsu a wajen wato adalarsu amma daga ciki akwai waɗanda abu mihnaf lot ibn yahya ya ruwaito dukkaninsu ba su da ba su tabbata ba na farko dai shi kansa abi mihnaf lot ibn yahya wato ba amintacce ba ne mai rubuta labarai ne wanda yake kuma mai zurfafawa a cikin ra'ayin wato rafidanci mummunan mummunan shi'ancin ma ba shi'anci ba mummunan kuma mai zurfafawa a ciki don haka ba amintacce ba ne wurin karɓar riwayarsa a hakanan malaman hadisi wannan shi ne matsayin malaman hadisi kamar bukhari da abu hatim da muhammad ibn sa'ad mai al-tabaqat haka suka faɗa a kansa haka zalika usman darimi da al-imam nasai kafin su kuma yahya ibn sa'id al-qattan shi ma dukkanin su wato sun rauna nasu don haka waɗannan a ruwayoyi da aka yiwo hanyoyin da aka bi su ba su tabbata ba don haka ba za a ba abu ne wanda yake ba amintacce ba sannan kuma wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci ta yaya za a yi da muhimmancinsa a kan abin da ya faru a tarihin musulunci a ce a rasa wata riwaya ingantacciya wadda za ta ambace shi wannan ma dalili ne a kan cewa wannan abin da aka yi hikaitowa na kan cewar an yi ittifaki a cire sayyidina ali a cire sayyidina muawiya amma amr ibn al-as yayi yaudara yadda aka ce an cire sayyidina ali ya zo shi kuma ya tabbatar da muawiya ba haka bane wannan ba bata inganta ba ƙarya ce haka zalika akwai riwayoyi da suka zo waɗanda suke nuna al'amarin san ba haka bane al'amarin san ba haka bane saboda shi mu'awiyata ibn abi sufyan ya tura akwai riwaya da ta zo daga al-husayn ibn al-munzir cewa muawiya ibn abi sufyan ya tura shi wa ga amr ibn al-as yake ce masa naji wani abin da ban ji daɗi ba akan abin da kuka yi na zaman sulhu sai ya ce ka je ka tambayi amr bin al-as menene abin da ra'ayinsu ya haɗu da shi da abu musa al-ash'ari mai suka zartar domin mutane suna ta magana suna ta magana sai amur bin al'az ya ce e sun faɗa suna faɗan abin da suke faɗa amma ni dai yayin da muka zauna da ni da abu musa na ce masa menene ra'ayinka akan wannan al'amari sai ya ce ni ina ganin wannan al'amari a bar shi a tsakanin wannan jama'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alhali yana yarda alhali shi mai yarda ne da su sai ce to ni da mu'awiya ina za ka sanya mu a cikin wannan al'amari sai ya ce idan ali ya nemi taimakonku to kuna da za ku iya taimaka masa akwai abin da zai sa ku taimaka masa saboda kuna da damar ku saboda kuna da karfin ku taimaka masa idan kuma ya ce baya buƙatar ku to ai dama can al'amarin Allah ba dogaro yake akan ku ba to kaga wannan ya nuna kan cewar wannan ya nuna wara'un amru bin al-as da ya ji wannan maganar ya ce to ni me ya matsayina ni da muawiya to inda kamar a ce abu musa al-ash'ari ya ce ne ai a cire sayyidina ali a cire muawiya da al'amarin bai zamanto kan cewar ya faɗi wannan wadda riwaya ce wadda take ingantacciya sannan shi sayyidina mu'awiya bai taba da'awar cewa shi mulki yake so yake yi qadiyar ma da suka yi rigima da sayyidina ali ai ba akan cewar sayyidina ali ya zama halifa a maimakon ba ba yana ba wai yana wato munafasa ba yana wato takara ne da sayyidina ali batun da ya san sayyidina ali ya fi shi sayyidina ali gaba yake da shi saboda ya fi shi yana daga cikin ashiral mubashshari na biljanna yana daga cikin musulmi na farko shi ko musuluncinsa ya jinkirta kuma falala tana zuwa ne ga waɗanda suka zo daga farkon ga wanda suka musulunta daga farko saboda haka sayyidina mu'awiyar radiyallahu anhu bai taba da'awar cewar shi ya fi cancanta da khilafanci bisa sayyidina ali ba su ma mutanen sham ba su ɗauke shi a haka ba saboda haka a ce ma wai abin da aka yi rigima a kai kenan har ta kai ga cewar wato a cire sayyidina ali shi kuma na muawiya a sanya shi wannan kaga fitar da magana ne an fitar da magana daga ainihin abin da aka zo a yi musalaha a kai to sannan kamar yadda muka ambata mutanen muawiya mutanen sham abin da suke ce masa na muawiya bayan an yi wannan sulhu shine amir suke ce masa su kuma mutanen kufa sun ci gaba da ce masa sayyidina ali amirul mu'mini saboda haka da inda sun yi masa mu ba inda wannan abin da amr bin al-as ake cewa amr bin al-as yayi da za su rinka ce ma sayyidina muawiya amirul mu'mini kamar yadda ake da amirul mu'mini a kufa amma ba a ruwayoyi sun tabbatar kamar yadda aka ruwaito daga sa'id ibn abdul aziz tannuhi wanda yana daga cikin mutanen da suka fi kowa aminci wajen malaman hadisi daga cikin malaman siriya malaman sham kuma masana daga al'amarin Sha. ya ce shi ne yake ruwaitowa yake cewa kana aliyun bil iraq yud'a amiral mu'minin sayyidina ali a iraq ana kiran ana ana da cewa amirul mu'minin wa kana muawiyatu bi bi sham yud'a al amir shi kuma muawiya a sham ana ce masa al'amir wato gwamna sarki amma ba a ce masa sarkin mu'mini ya ce ma mata aliyun yayin da sayyidina ali ya rasu sai aka so shine ake ce ma muawiya a sham amirul mu'mini wato lokacin da su sayyidina muawiya kan cewa shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa bayan sayyidina ali to kun ga wannan duk yana daga cikin abin da yake raunana wannan riwayar da ake ta yadawa na kan cewar ga abin da aka yi to hakikan in haka ne to menene abin da menene natijar wannan zaman sulhu da aka yi tsakanin wato abu musa ashari yana shugabantar mutanen iraq da kuma amr bin al-as da yake shugabantar mutanen sham al'amarin ba al'amarin khilafa ba ne ko kaɗan abin da ba a cimma wani abu ba akan yadda za a yi akan wato sallama waɗanda suka kashe sayidina usman ya zuwa ga mutanen sham ya zuwa ga yan uwan sayidina usman don su ɗauki wato fansa a kansa alƙadi abubakar Lani yana cewa a cikin littafinsa manaqibul a'imma wannan ibnu dihya al-kalbi shine ya ciro shine ya kaito wannan daga a cikin littafin sa alamun nasr al-mubin fi al-mufadalati bayna ahli as-siffin yace mattafaq al-hakamani qattu ala khal'ihi ay ala khal'i ali ibn abi talib yace masu wakilan nan guda biyu ba su yi akan su tsige sayyidina ali ibn abi talib ba yace wa ala annahuma law ittafaqa ala khal'ihi lam yankhali' hatta ya kunal kitabu wa sunna almujtama'u alaihima yujibani khal'ahu yace da ma tare da cewa ma in da ma sun yi ittifaki akan cewar za su tsige shi ba zai tsigu ba har sai ya zamanto littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka haɗu a kansu su ne suke wajabta a cire shi au aw ahadun minhuma ala ma sharata fil muwafaqati bainahuma ko kuma ɗaya daga cikin su ko alqur'ani ko sunna ya ce kuma in aka koma cikin littafin Allah za a ga ai nassin littafin Allah ya tabbatar da cewar tunda abin da aka sharɗanta musu shine kan cewa su hukunci da abin da ke cikin alkitabu wa sunna to shi ku alkur'ani kuwa ai ya tabbatar da ya tabbatar da da alkur'ani da sunna baki ɗaya duk sun tabbatar da shugabancin sayyidina ali ibn abi talib sun tabbatar da girmansa suna yabo a gare shi suna shaida a kansa da gaskiyarsa da adalarsa da shugabancinsa da rigansa da kasancewar shi ne na farko wajen shiga addini da irin jihadin da ya yi da kuma kusancinsa ga sayidul mursalin da abin da aka da abin da ya keɓanta da shi na wato tabbata a cikin ilimi da sanin hukunce-hukunce da cikar hankali da tunani da kuma kan cewa ya samu sigofin da suka sanya shi ya zamanto shine ya cancanta da shugabanci kuma shine ya ce yake ahali da ya ɗauki nauyin khilafa to tun da ku alkitabu wa sunna abin da suka nuna kenan kaga da su alhakaman din sun hukunci da kan cewa sun cire shi sun warware abin da aka yi sharaɗi da su domin sharaɗin da aka yi da su kuma aka kulla alkawari mai ƙarfi a kansu shine kan cewar idan hukuncinsu ya wuce littafin Allah to ba su da hukunci babu hukunci a gare su wa in huma jawaza bil hukmi kitaballah fala hukma lahuma idan suka ƙetare littafin Allah da hukuncin to babu hukunci babu wannan matsayi a gare su to wannan dalilai ne da suke nuna cewar wannan a zama da aka yi a domitil jandal bai cimma wani bai cimma wata bai cimma abin da aka je a yi sa ba don haka mutanen sham suka koma sham mutanen iraq suka koma iraq sannan abu musal ash'ari ya wuce makka to a yayin da sayyidina ali yake dawowa daga daga daga sittin kamar yadda muka ambata wato a lokacin ne khawarij suka dare da suka zo waje da ake ce ma alharura suka dare kuma adadinsu a kamar yadda aka ce makarantan yawancinsu ana ce musu alkurra makarantan alkur'ani adadinsu su dubu hudu ne lokacin da a lokacin da ake karanta wasiƙar cewar za a je a yi wannan sulhu da ash'ab ibn qais yake karanta kamar yadda ya gabata a cikin wancan darasinmu da ya wuce ɗaya daga cikin su shine wanda ake ce ma urwatu ibn urwatu ibn udayya at-tamimi sai ya tsikari sai ya tsikari taguwar da ash'ab ibn qais yake akai yana karanta wannan wasiƙa har har wato wannan abin ya so ya sanya ta zabura ta kayar da shi ya mutu to duk da yake kabilarsu sun je sun nemi uzuri sun ba ma ash'ad haƙuri sun yi itizari a gare shi da kuma ga mutanensa mutanen yaman akan abin da ya yi to amma wannan bai sanya shi urwa ya saurara ba to shi ne wanda ya fara magana akan abin da ya zamanto ya zamanto kamar shine wato alamar hawarij abin da suke kururuwa da shi abin da ake ce mai yanzu kamar abin da ake ce mai yanzu slogan wato abin da zai zamanto alamar wata wani magana na zance da ya zamanto alamar wata kungiya shine fara wannan maganar ya ce a na fi amrin lahir rijal la hukma illa lillah a cikin al'amarin Allah kuke hukunta kuke sanya mutane su zamanto su ne masu hukunci babu mai hukunci sai Allah babu wani hukunci sai na Allah to wannan sai ta zamanto ita ce alamar su alamar kan cewa sun fita daga da'ar sun fita daga da'ar amirul mu'mini shi yasa aka ce musu al-khawarij masu masu fita daga jama'ar musulmi kuma ake ce musu al-muhakkima wato masu cewar masu hukunta masu cewa su suna hukunta alkur'ani kadai kuma aka ake ce musu al-haruriya da sunan nasabta su zuwa ga al-qarya ta harura wanda yake kusa da kufa inda suka je suka taru yayin da suka dare daga rundunar sojojin sayyidina ali sun ci gaba da yada ra'ayinsu bayan wannan sulhu da aka yi a dumatul jandal har ya zamanto cewar adadinsu ya karu waɗansu riwayoyi sun ce adadinsu ma har ya kai wato dubu takwas sannan ya karu ya kai wajen dubu goma bal waɗansu riwayoyin ma sun kai su hayya zuwa ga dubu ashirin da hudu <coughs> sun sun yadu a ƙarƙashin shugabancin abdullahi ibn al-kawwa da shabath ibn rabi'i suka sanya suka sanya kansu wanda zai rinka yi musu shugabanci a sallah da kuma wanda zai zamanto shine wanda zai yi shugabanci gare su a wajen yaƙi a lokacin da daga cikin irin abubuwan da suka faru a lokacin wataran sayyidina ali radiyallahu anhu wato lokacin da masu hukunci suna can dumatul jandal yana nan kufa sai suka zo masa suka suka fare masa inkari suna gallaza masa magana har waɗansu mutane daga cikinsu ana ce ɗaya daga cikinsu zura'atar eh, ibn al-burj at-ta'i da hurqus ibn zuhair as-sa'di wannan hurqus din ya shahara a cikin wato shugabannin khawarij wanda a ya riski an ce ya riski a jahiliya amma ba sahabi bane duk da yake hawari suna da'awar cewa shi sahabi ne amma ibn hajar ya ce babu wani bai ga wani wanda ya ambace shi cikin sahabbai ba suka zo suka ce ma sayyidina ali la hukuma illa lillah sai sayyidina ali ya ce kwarai da gaske la hukuma illa lillah babu hukunci sai na Allah sai hurquz ya ce masa to ka tuba ga ka tuba zuwa ga Allah daga kuskuren da kai daga zanubinka ka dawo daga wannan karɓar sulhu da kace kayi kuma ka tafi da mu mu tafi wajen abokan gabanmu mu yaƙe su har mu haɗu da ubangijinmu sai sai na ce to ai abin da na nemi ku yi kenan kad kuma ala zalika fa abaitum abin da na nemi ku yi kenan kuka ki to kuma gashi mun riga mun rubuta wasiƙa tsakaninmu da wayannan mutane da alƙawari kuma gashi Allah ya ce wa aufu bil ahd wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu ku cika alƙawarin da kuka yi da kuka kulla shi da sunan Allah yayin da kuka yi wannan alƙawari sai horkos ya ce wannan abin da kace kai zunubi ne da ya kamata ka tuba daga gare shi sai na ali ya ce a'a ba zunubi bane sai dai rauni ne na ra'ayi wato ra'ayi ne wanda yake ba ba kyakkyawa ba kuma na gaya muku abin da ke cikinsa na hane ku ga a shiga cikin wannan abin da aka yi sai zur'atu bin al-burj yace yace to kai fa ya ali idan dai baka bar hukunta mutane ba akan abin da a cikin littafin Allah to ni ku sai na yaƙe ka zan yaƙe ka na neman yardar Allah na neman na neman yardar Allah da yaƙin ka sai sayyidina Ali ya ce masa ya ce masa tabban laka ma ashfaq ya ce tur da kai na mamakin wato tsiyarka ya ce kamar ina ganin ka ka faɗi wato kasashe mm, iska tana iska tana wato iska tana buɗa maka ƙura gawar kanan sai na ali ya gaya masa wato abin da yake ganin ƙarshen su zai zamanto shi kuwa sai ya ce ni ma kuma ni abin da nake fata wannan ya zama to kenan wato saboda gani yake yi shi yakin sayyidina ali in ma an kashe shi din ai shahada ya in yaki sayyidina ali ya da kai akan gaskiya kake to mutuwa sai ta zamanto maka wato gaisu mutuwa sai ta zamanto maka wato ta'aziyya ce daga duniya wato bankwana ta alkhairi da duniya amma shaidani amma shaidan shine ya batar da kai shine ya buga ka a bankasa suka fita daga wajensa su suju da shi hurqus da zur'a a wannan magana ta yaɗu a cikinsu kuma suka bayyana mutane suka fito suka faɗe ta sai zamanto in sayyidina ali yana hudu ba sai su rinka kururuwa cikin masallaci suna jiyar da shi zagi da tsinuwa kuma su rinka karanta masa ayoyi na alkur'ani da suka sauka akan mushirkai su rinka karanta su a kansa wata ran ya tashi a wata juma'a kamar yadda ibnu kathir ya ambata a cikin albidaya wani haya, sai ya ambaci al'amarin wannan jama'a ta khawarijawa ya zarge su ya aibata su sai wata jama'a daga cikinsu suka tashi kowannen su yana cewa la hukuma illa lillah babu hukunci sai na Allah wani mutum sai ya tashi ya sanya hannunsa a cikin kunnensa walaqad yace walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ya karanta ya karanta wannan ayar wato hakika an yi wahayi gare ka da kuma ga waɗanda suke ga waɗanda suke gabaninka idan kai idan abin a kaddara idan kai shirka to aikin ka zai ɓaci kuma za ka zamanto cikin tababbo sai sai na ali ya rinka wato ya rinka tafa hannunsa yana juya hannunsa yana kan mimbari ya ce a ya ce hukumar lahinan ta zero fikum to muna sauraron hukuncin Allah a kanku sai ya ce musu inna lakum alaina Allah na muna masaji da na malam ta alaina ya ce to kuna da haƙƙi a kanmu ba za mu hana ku shiga masallatanmu ba matsawar ba ku ɗauki makamai kun far mana ba wala akum nasibakum min hadha al-fai ma damat aidikum ma aidina kuma rabonku na dukiyar da take zuwa ma al'ummar musulmi na baitul mali ba za mu hana ku ba matsawar wato kuna nan tare da mu a cikin da'a wato kun shiga cikin hannunku yana cikin hannun ma'ana kuna cikin da'a kun wato ba ku warware bai'a ba wala nuqatilkum wala nuqatilakum hatta na, kuma ba za mu yaƙe ku ba har sai idan ku ne kuka yaƙe mu to da wannan abin ya faru sai suka zo suka taru a gidan wani a gidan Abdullahi ibn Wahab ar-Rasibi wannan Abdullahi ibn Wahab ar-Rasibi dinnan shine wanda ya zamanto a shugabansu wato mutum ne da aka ce wato yana kamar yadda ibn hajar a cikin tarjamarsa a cikin isaba ya kawo ya suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai gan shi bai haɗu da shi ba ya ce mutum ne mai ban mamaki ana ban wato ana mamakin sha'aninsa wajen yawan ibada har aka yi masa lakabi aka yi masa laƙabi da zuffafinat wato mai kanta saboda hannuwansa saboda yawan sujadarsa tafin hannunsa da gwiwoyinsa sun yi kanta irin kantar irin kantar raƙumi a kun san inda raƙumi a gwiwarsa take wannan irin kantar saboda nauyin raƙumi da in ya zo sunkuyan da yake yi wajen ƙasa wannan nauyin nasa ya sa gwiwarsa ta yi kanta to shi saboda yawan sujada wato tafin hannunsa da ƙafafunsa har sai da suka yi kanta kamar yadda mai faskare yake kanta hannunsa yake kanta saboda saran faskare to shi saboda yawan wato aza hannunsa a ƙasa wajen yawan sujada har sai da ya zamanto wato hannunsa ya yi kanta har ake masa laƙabi da zuffafinat haka yawanci hawari suke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su wato ɗayan ku zai wulakanta sallarsa akan sallarsu da ƙira'arsu ta alkur'ani akan tasa ƙira'ar amma duk da haka alƙur'anin baya wuce maƙogaronsu ma'ana bai shiga zuciyarsu ba ba su da ingantacciyar fahimta tasa domin ba su renu renon tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su renu a hannun sahabbai wanda su ne waɗanda suka reno a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal sai suka wato fanɗare masahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sun haɗu su khawarij a gidan abdullahi ibn wahab ar-rasibi ya yi musu kuduba kuduba wadda take mai balaga wadda ya sanya su wadda ya ambatar wanda ya zaburar da su akan gudun duniya ya kwadaitar da su akan lahira da kuma akan aljanna ya kwadaitar da su akan su tashi su umarni da kyakkyawa su hani ga mummuna to umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna shine yawai su yaki sayyidina ali kenan sannan ya ce mu fita daga cikin sannan sai ya ce to yan uwa mu tashi mu fita daga cikin wannan alƙarya azzalimu ahluha wadda take wazzalimi ahluha wadda take wadda take ma'abutanta azzalumai ne mu tafiya zuwa ga mu je mu shiga cikin duwatsu ko kuma waɗansu daga cikin garuruwan da suke kewaye da suke can nesa domin mu nuna inkarinmu ga waɗannan ga irin wannan hukunce-hukunce da ake yi waɗanda suke na ɓata wanda suke suka kauce daga littafin Allah to sannan haka suka tashi ɗaya bayan ɗaya kowa ya tashi yana yin yana ƙara ya kawo maganar har kamar shi hurkus ɗin wai bayan ma ya faɗa sai ya cika maganarsa da cewa fa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa da kuma wanda suke ihsani wai kaji su da suka fanɗare daga sayyidina Ali sune alladina taqaw wal ladina hum muhsinun ga waɗanda suke sune da shaidar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in su kan cewa fiyayyen da fiyayyen wanda yake ban kasa a wannan lokaci shine sayyidina Ali amma kaji wai waɗanda suka fanɗare masa suka kafirta shi suka ce a'a suka kafirta shi suke neman waye har suke ce masa ya tuba ga Allah wai su su ne waɗanda suke masu tsoron Allah kuma wanda suke masu ihsani to sa a a to wannan gaba sai ra'ayin su ya haɗu akan cewar to ya kamata su wato su su nada shugaba aka bi ɗaya bayan ɗaya ana kaddamar da shugabancin gare su kowa yana cewa a'a har sai da suka zo kan abdullahi bin wahab ar-rasibi sai ya karba ya da ya karba ya faɗi maganarsa da kan tarihi duk sun ruwaito ta ya ce amma wallahi la ha rabatan fi duniya wala ada'uha farqan min al-maut ya ce wallahi ban karɓi wannan shugabanci ba saboda kwaɗayin duniya kuma ba zan bar shi ba saboda tsoron mutuwa saboda ana maganar jarintarsu da rashin tsoron su ga mutuwa to ya karɓi wannan shugabanci a lokacin nan daga cikin ayoyin da sukan faɗa tsakaninsu sukan kawo ayar suratu sa'ad ya dawo da inna naka halifatan fil ardi hakun bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah ya dawo mun sanya ka khalifa a ban kasa saboda haka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka bi son rai sai ya batar da kai gabarin tafarkin Allah da kuma faɗin al da kuma ayar da take cewa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su kafirai a wata ayar azzalimai a wata ayar fasikai to irin a irin wannan suke faɗa a cikin majalisunsu sai su ƙare da cewa to ku yi shaida mai magana su sai ce ni na yi shaida akan cewar mu waɗanda suke a kan da'awarmu mu ne akan kibla su kuma waɗanda suke saɓaninmu sun bi san rai sun jefar da hukuncin littafin Allah sun kauce sun yi zalunci a cikin ayyukansu da maganganunsu kuma yaƙarsu da jihadi a yaƙe su da jihadi haƙƙi ne a kan dukkan mumini ah, to wannan ya sanya su wato haka suka zo suka yi irin wannan a tunani wato hankalinsu ya ɗauke har ibn kafir ke cewa irin waɗannan mutane suna daga cikin mutanen da suke masu ban mamaki daga cikin bani adam ah, ya ce ah, yace wani daga cikin magabata yace ai su khawari su ne wanda Allah ya ambata a fadin sa da yace kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al qiyamati wazna wato Allah ya ce bana ba ku labari da mafi taɓewar mutane ba a wajen ayyuka waɗanda aikinsu ya ɓace a wannan rayuwa ta duniya alhali su suna tsammani cewar su suna kyautata aiki waɗannan su ne wanda suka kafurta da ayoyin ubangijinsu da kuma saduwa da shi don haka ayyukansu suka ɓaci ba za mu tsayar musu da wani wato a awo ba ga ayyukansu wato aikinsu ba zai yi wani nauyi ba waɗannan sun suka haɗu a kan ra'ayinsu kan su fice su ware kansu su dare su fita daga cikin jama'ar musulmi kuma suka tura mutane ya zuwa ga garuruwa kan su zo a taho a haɗu tare da su suka tura ma 'yan basra kan su taho tare da su na cikin kufa kuma suka ce a fita su fita daga garin amma kan su fita gayya guda su rinka sulalewa ɗaya bayan ɗaya suna fita to hakanan suka yi suka haɗu a suka haɗu a wuri wanda ake ce masa a gabaki ɗaya suka haɗu a waje wanda ake ce masa naharawa kusa da kufa ne ya zama tokancewar har suka samu ƙarfi a wajen suka yi suka yi ƙarfi suka zamanto kan cewar wato ana jin tsoronsu to sayyidina ali radiyallahu anhu da wannan abin ya faru sai ya tura ya tura ya tura musu abdullahi ibn abbas don ya je ya yi muhawara da su domin su dawo ga barin abin da suka yi domin wannan abin da suka yi wato kaucewar fahimta ce to sai ya tura musu ibnu abbas radiyallahu anhu saboda saninsa ga alkur'ani da kuma wato da kuma wato basirarsa da ƙarfin hujjarsa to shine sai abdullahi ibn abbas da ya je wajen da ya je muhawara da su ya je musu a lokacin sun yi sansani da yawansu ya ce musu ya zo musu daga wajen a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu mutum ɗaya daga cikinsu wanda yake sahabi to wannan shaida ta ibnu abbas ta tabbatar da cewar babu wani daga cikinsu wanda yake sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ibn abbas ya ce da ya tashi tafiya ya sanya kaya kyawawa irin kayan mutanen yaman ya gyara kansa kuma gashi dama abdullahi ibn abbas mutum ne wanda yake mai kyan sifa ya shiga wajensu da rana kuma yana ibn abbas bayan kyan sifa gashi kuma wato yana da gurjin murya kamar yadda babansa abbas yake abbas shi ma shi yasa in na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abbas yakan ce ya kirawo sahabbai ya ce ya ashabar shajara kamar ranar hunain saboda yana da yana da gurjin murya to abdullahi ibn abbas shi ma haka yake yana shiga da wasu ga wannan kayan sai abin da suka soma saboda su 'yan zuhudu ne suka ce wannan tufarfa da kake sanye da ita suna aibata shi a kansa wato kamar ya zama toba duniyi sai ya ce mai kuke aibatawa a gare ni na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da mafi kyawun tufafi irin na yaman kuma gashi Allah ta'ala ya ce ƙulman man harrama zinatallahi allati akhraja ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq ce ne wane ne ya haramta a kawa da Allah madaukakin sarki ya fitar da ita ga bayinsa da kuma wato abubuwa na wato halal shine arziki kyakkyawa wato abin da yake kyakkyawa daga arziki to sai suka ce me yake ke tafa da kai yace na zo muku daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen almuhajirin wal ansar daga wajen dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sirikinsa su ne waɗanda aka saukan musu da alkur'ani su ne wanda suka fi kowa sanin fassara alkur'ani sun fi ku sanin fassara alkur'ani kuma babu ɗaya daga cikinku ku wanda yake cikin wanda yake ɗayan ne wato babu sahabi ɗaya a cikinku. na zo in isar muku abin da suke gaya muku kuma in isar musu abin da ku kuke faɗa sai abdullahi ibn abbas ya ce to sai jama'a daga cikinsu suka karkato zuwa gare ni sai na ce ku zo ku a wata riwayar aka ce yana zuwa sai wanda daga cikinsu ya ce kada ku yi mujadala da ƙuraishu ai Allah ya ce balhum qaumun khasimun ibn abbas ba ƙureshe ne allah kuma ya ce su ƙureshawa mutane ne masu musu kaji ayar da allah ya saukar da ita akan mushrikai suka saukar da ita suka dangana ta ga ibn abbas mushrikai da suke musu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam su ne allah ya ce balhum qaumun khasimun bar su mutane ne masu masu masu musu masu rigima to wai shine dan kawai shi ƙureshu ne kuma waɗannan waɗanda suka yi rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran ƙureshu ne shine suka saukar da wannan ayar da take sauka akan kafirai suka gaya ma Abdullahi ibn Abbas to sai Abdullahi ibn Abbas bai ce musu komai ba har sai waɗansu suka ce a'a gara ku saurare shi to sai ya ce hatu ma naqimtum ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn ammihi yace to ku zo min da abin da kuke ki akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma akan abinda abinda dan baffansa wato shine sayyidina ali me kuke ki wato me ku menene wanda abin da baku yarda da shi ba daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daga wajen dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce abu uku sai ibn abbas ya ce sai na ce musu to menene wa'annan abubuwa guda uku suka ce amma na farko ya hukunta mutane a cikin al'amarin Allah gashi kuma Allah ta'ala ya ce inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai ma sha'anur rijali wal hukum me ya hada mutane da yin hukunci qultu hadhihi wahida sai na ce musu wannan ce ta farko fama thaniya wace ce ta biyu qalu fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam sai suka ce to ai yayi yaki bai dauki ribatattun a bai kama fursunan yaƙi ba kuma bai ci ganima ba fa in kanu kufaran laqad halla sabiyahum Ya yace idan kafirai ne to ɗaukan su a matsayin ribatattun yaƙi ai halal ne wala in kanu mu'minin ma halla sabihum in kuma da a ce su mu'mine ne to a ɗaukan su a matsayin ribatattun yaƙi bai halatta ba wala qatluhum haka nan ma ya su bai halatta ba qultu hadhihi ithnatan fama masalita! na ce to wannan biyu kenan wacce ce ta uku qalu maha nafsahu min amirul mu'mini suka ce ya goge sunansa daga amirul mu'mini fa in lam yakun amirul mu'minin fa huwa amirul kafiri. idan ya zamanto shi ba sarkin musulmi bane ya zama sarkin kafirai qultu hal indakum shay'un ghayru hadha ghayru hadha sai ce kuna da wani abu banda wannan qalu hasbuna hadha suka ce wannan kadai ya ishe mu qultu lahum sai ibnu abbas ce sai nace ce musu ara'aytukum in qara'tum alaykum min kitabillahi jalla thana'uhu wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi sallam. ma yaruddu qawlakum atarji'un sai yace idan na gaya in na karan in na gaya muku daga cikin littafin Allah daga cikin sunnan annabinsa sallallahu alaihi sallam abinda zai raddin abinda zai raddin wannan magana taku za ku dawo qalu na'am suka ce na'am qultu ya ce sai na ce amma qaulukum amma maganar ku hakkamar rijala fi amrillah ya hukunta mutane a cikin lamarin Allah fa inni aqra'u alaikum min kitabillah an qad sayyara Allahu hukmahu ila rijali fi fi thamani rub'i dirham zan karanta zan karanta muku littafin Allah Allah ya wato Allah ya mayar da hukuncinsa ya zuwa ga mutane a cikin abin da farashinsa rubu'u dirham rubu'in dirhami fa amara Allah tabaraka wa ta'ala an yuhakkimu fihi Allah ya umarci su da suyi hukunci a cikinsa. A ara'aita qawla Allah tabaraka wa ta'ala ba ga fadin Allah ta'ala ba ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم bihi ذوى عدل منكم ya kuwa da suka yi imani kada ku kashe dabbobin farauta alhali kuna cikin ihrami wanda di ya kashe wanda di ya kashe wanda di ya kashe dabba farauta daga cikin ku da gangan to zai biya wato zai biya zai biya sakamako irin sakamakon kwatan sakamako wanda yake tamkar abin da ya kashe daga cikin dabbobin gida ya hukumu bihi da wa minkum masu adalci mutane masu adalai guda biyu su ne za su yi masa hukunci da shi su ce ga dabbar da zai bayar a maimakon jaza'i sakamako akan dabbar da ya kashe wa kana min hukumin rijal yace wannan kuma ya kasance daga cikin hukuncin hukuncin mutane an shudukum billah ina hada ku da Allah a hukumar rijal a hukumar rijal fi salahi dhatil bayn wa haqni dima'ihim afdal am fi arnab ya ce yanzu a hukunci a hukuncin mutane a cikin abin da zai kawo sulhu tsakanin abin da zai kawo gyara tsakani da kuma abin da zai tsare zubar da jini wannan ne ya fi koko a cikin wato a kan zomo ƙalubala suka ce haka ne bal afdal wannan hukuncin ya fi ƙultu ya ce na ce musu ne ce kuma wa filmar ati wa zaujiha haka zalika a cikin mace da mijinta wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min Alihi wa hakaman min Aliha. idan kuna jin tsoron wato sabani mai tsanani a tsakaninku to ku aika wato ku aika wakili daga iyalinsa da wakili daga iyalanta daga iyalinta yace fa nashattukum billah hakkamar rijali fi salati dhati fi salati dhani bainihim hukmur rijal في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة خرجت في بضع امرأة yace to na haɗa ku da Allah hukuncin da mutane za su a cikin kawo gyara tsakani da tsare zubar da jini shine bai fi falala ba bisa hukuncinsu a kan wato a kan haƙƙin mace haƙƙin aure na mace ɗaya kharashtu min hadhihi yace na fita daga wannan qalu na'am suka ce eh qultu yace to amma fadin ku ya yaki bai bai dauki abokan bai kama abokan gaba ba bai dauki kuma wato bai kama fursunan yaki ba bai kuma dauki bai kuma ci ganima ba to ku wane daga yanzu ku za ku kama Aisha ta zamanto ita uwarku Aisha ta zamanto ita ce ribatattar yaki ku halatta daga gare ta irin abin da kuke halattawa daga waninta alhali kuma mahaifiyarku ce idan kuka ce mu za mu halatta ta kamar yadda ta muke halatta waninta gare mu to kun kafirta in kuma kuka ce ba uwar mu bace kun kafurta. domin annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatu annabi shine wanda ya fi cancanta ga mumine daga kawukansu kuma matansa wato iyayensu ne don haka kuna cikin wato bata guda biyu don haka ku zo min da menene mafitarku ya ce na fita daga cikin wannan suka ce e to amma faɗinku cewa ya shafe sunansa daga amirul mu'mini to zan zo muku da abin da za ku yarda da shi annabin allah sallallahu alaihi wasallam ranar hudaybiya ya yi sulhu da mushrikai sai ya ce ma ali ka rubuta ya ali wannan shine abinda muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu a kansa sai suka ce da mun san cewa kai manzon Allah ne ai ba za mu yaƙe ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka share ya ali Allahumma innaka ta'lamu anni rasulullah ya Allah kai ka san cewa ni manzon ka ni manzon Allah ne umhu ya ali share ali واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله wannan shine sulhun da Muhammadu dan Abdullahi yayi wallahi la rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ali yace wallahi rantsi da Allah wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sayyidina ali gashi kuma ya share sunansa walam yakun mahuhu ولم يكن ما ولم يكن معه نفسه ذلك معه من nubuwah share kansa share sunansa da yayi a wannan sharewar rasulullahi da yayi bai zamanto ya share kansa daga annabci ba na fita daga wannan suka ce eh ka fita to sai mutum dubu biyu daga cikin su suka dawo suka bar wannan aƙida ta su ta khawarij suka biyo ibnu abbas suka bar jama'ar khawarij sauran kuma suka ci gaba suka zauna a sansanin su saboda haka aka yaƙe su akan akan batan su wanda suka yaƙe su daga cikin muhajiri na ansar suka yaƙe su to wannan yayin da suka yi haka sai yayin da suka yi wannan sai suka soma barazana ga mutane akwai abdullahi ibn khabbab ibn al-arad sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shi da abdullahi ibn zubair su ne farkon 'ya'yan sahabai da aka haifa a madina abdullahi ibn khabbab ibn al-arad ya biyo ta wajen sansaninsu sai suka gan shi da shi da da shi da kuyangarsa ummu waladarsa wadda take tana da ɗa ta kuyangarsa da take tana da ciki suka tsayar da shi suka tambaye shi kaiwa suka tambaye shi yace suka tambaye shi yace shine Abdullahi ibn Khabbab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi to me kake menene <clears throat> menene kaulinka akan Abubakar da Umar da Uthman da Ali yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sukin asabiqun al-awwalin min al-muhajirin ya yabe su sai suka wannan yabo da ya musu sai ya zamanto shine wato hukunci a kansa sai ya zamanto shine dalilin da yasa suka kashe shi <clears throat> yayin da su kafin su kashe shi sun zo tafiya a sai suka tambaye shi suka ce gaya mana abin da ka ji daga mahaifinka sai ce na ji mahaifina yana cewa manzan ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fitina za ta kasance wanda yake zaune a cikin ta yafi wanda yake tsaye wanda yake tsaye yafi wanda yake tafiya wanda yake tafiya yafi wanda yake gaggawa a cikinta. sai suka kama shi da hannunsa suka ja shi yana cikin tafiya tare da su sai suka haɗu da alkhinzir na mudan daga cikin mutanen ahlul dhimma sai wanda daga cikin ya sare shi wato ya sare shi da takobinsa ya tsaga ya tsaga fatarsa sai wani ya ce don me kai haka alhali kuma wannan alhanzir din na zimmi ne sai ya tafi wajen zimmi din ya ba shi hakuri ya yarda da shi har zimmi din ya kyale shi har shi wannan kafirin amanan ya kyale shi to suna cikin haka sai wani sai dabino guda ɗaya ya faɗo ya fado daga wata bishiyar dabino sai ɗaya daga cikinsu ya ɗauka ya sa a baki sai wani ya ce masa ba tare da izini ba ba tare da ka biya kuɗi ba sai ya jefar da shi sai ya kakaro shi daga bakin sai ya jefar da shi wato dubi irin wannan wara'u da suke yi akan wai kar su taɓa haƙƙi amma tare da wannan a lokacin suka gabata sai suka kaddamar da Abdullahi ibn Khabbab suka yanka shi kamar yankan akuya sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen matarsa ta ce ni mace ce mai ciki ba kwa jin tsoron Allah suka yanka ta suka feɗe cikinta suka fito da ɗan shi masu kashe shi to yayin da mutane abin nasu yayin da da mutane suka ji abin da suke yi to sai a a suka ce to ai wannan a gaskiya ba zai yiwu ba su ce yanzu za su fita da da na Ali dan a koma a je a ce za a ci gaba da yakin mutanen Sham dole ne su zauna saboda kar su fita su bar iyalansu tun da wa'annan mutane suna ganin hatta mata da hatta mata da yara ba su da alfarma bayan dukkan jihadi da ake yi ko na kafire ne mata da yara ba a kashe su amma su waɗannan sun halatta ma kansu kashewar hatta mata da yara hatta wanda yake kwance a cikin cikin uwarsa ma bai tsira ba to wannan abin sai ya sanya a sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya tura musu al-harith ibn murra al-abdi ya ce a je haka nemo me labarinsu je haka binciko me suke ciki to da ya tafi ya shiga cikinsu domin ya ji a ya isa musu da saƙon na ali ba saurara masa ba sai kawai suka kashe shi to labarin da ya kai sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya yi ɗamara ya fuskance su insha Allahu a darasinmu na gaba za mu yi bayani akan yadda Saidna ali ya tafi wajen khawarijawa an harawan da kuma yanda aka yi yakin na harawan yadda Allah ya kawo ƙarshen khawarij yanda Allah ya kawo ƙarshen wannan runduna tasu wanda suka yi sansani a wannan waje da ake ce na harawan Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya cika zukatanmu da da san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين